Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare nake da Murtala Faruku Sanyin na sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. yau Lahadi 27 ga watan Agusta na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga Murtala da kanin labarai. To Hafiz a zaman wani yunkuri na kara janyo ra'ayin 'yan kasa gwamnatin juyin mulkin soji ta jamhuriyar Nijar ta soma tattaunawa da 'yan kasar a matakin jihohi. shugaban 'yan sandan jackson villa na amurka ya ce dan bindigan nan farar fata da ya kashe mutane a kantin sayar da kayayyaki na dola general da ke florida yana da ra'ayin wariyar launin fata kuma yana da tsanar bakaken fata ukraine ta faɗa a yau lahadi cewa ta harbo makamai masu linzami na rasha a cikin dare amma bata bayyana inda lamarin ya auku ba kanin labaran duniyar kenan cikin shirin za a ji cewa hukumar efcc ta kama wasu 'yan damfara ta yanar gizo 23 a arewacin najeriya wayannan al'amura suna da ban tsoro kwarai domin suna da dimbin matsaloli ga ita jihar da kuma al'ummar da suke ciki da kuma makoma matasanmu sannan za ku ji martanin kwararru kan kaddamar da wani kundi mai shafuka ashirin da kungiyar wanzar da zaman lafiya tsakanin mabiya addinai a najeriya ta yi wannan abu sun bullo makamunansu da shi ne kuma ba wani tasiri da wannan kundi zai yi a wani dalili dan mutum zai wa'azi ku ce ku ne za ku bashi wani kundi ko a matsayin suwa daga nan za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da kuma wasu daga cikin rayun da kuke aiko mana ta hanyar imel to amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna Jama'a Assalamu alaikum barkamu da wannan la'asariya ga kuma cikakkun labaran duniyar. A zaman wani yunkuri na kara janyo ra'ayin 'yan ƙasa ga gwamnatin juyin mulkin soji ta jamhuriyar Nijar ta so tattaunawa da 'yan ƙasar a matakin jihohi. Wakilin mu Haruna Maman Bako ya ce taron wanda gwamnonin jihohi wato gwamnonin soji a jihohi suke gudanarwa da ƙungiyoyi na fararen hula kama daga 'yan kasuwa da manoma da ɗalibai da ma'aikata da ma dukkan rukunoni na al'umma na da manufar ɗinke barakar bambancin ra'ayoyin 'yan ƙasar kan juyin mulkin. akwai ma waɗanda ke sibiliza suke cewa ka a wurin aiki ga a ma ikon annan biyayya a ta wurin aiki to shi iko iko babu mai ba mai bada sai Allah wanda Allah ya kawo da iko a bishi in ku yi abin da kuna ga wanda kuke bi bayan to wane ne jagoran sai dai irin wannan bijirewa ce ta kunno kai a kwanakin baya a cikin kungiyar malaman boko karatu mai zurfi inda kungiyar ta kece gida biyu waɗansu na goyon bayan juyin mulki yayin da waɗansu ke cewa suna ci gaba da biyayya ga hambarar gwamnati abinda ya sa sojan korar waɗansu membobin kungiyar da ke rike da waɗansu mukwammai da ake zargin yi wa mulkin soja zagon ƙasa na tambayi alasa abubakar memba na kungiyar ma'aikata ta cnt shin wannan ba matsala ce ta cikin gida ba ga waɗanda suka san yadda abin yake ciki za su iya danganta ta da kamar lamari ne na cikin gida musamman ma yanzu ka gani ana ciki wani lokaci na Nijar inda ake da bukata haɗin kai inda duk wata barka da take tsakanin ma 'yan ƙasa ko tsakanin waye da waye to ya kamata a boyar da ita domin a tankari abin da ke gaba gare mu shi ko malam muhammad salisu lawali malamin jami'a na jihar tawa cewa yayi ba a yi wa gwamnati hito na hito wannan ganganci ne a ana nawa ra'ayi kana da mukami na gwamnati kuma wani gwamnati ya zo ya amshe wannan iko ka zo kana mai hito na hito idan ka ga akwai matsala wannan soji in suka tashi yin danniya akwai mai hana su yi danniya abin da mutane suka saba yi ne suke so a ci gaba da yi kuma wannan da soji ba za su yarda ba a cewar alhaji asumana abarshi mai shiga tsakani a mataki na jiha yan kasa ya kamata su yi hattara da saka siyasa a cikin ayyukan gwamnati ko na ci gaban lallai lalle siyasa ta kawo ka amma aikin kasa na kai tun da wata mutu ba siyasa ta za ka biyan ka ba kasa eh, ce za ta biyan ka to mu hidda riga siyasa mu aji yanzu mu sa rigar Niger mu sa rigar kasa mu san Niger ce za mu yi aiki mu haruna mamman bako shugaban 'yan sandan jacksonville a nan amurka ya ce dan bindigan nan farar fata da ya kashe mutane uku a kantin sayar da kayayyaki na dola jiran da ke florida a jiya asabar yana da ra'ayin wariyar launin fata da kuma tsanar baƙaƙen fata shugaban 'yan sanda tk waters ya ce daga bisani dan bindigar ya harbe kansa dukkan mutane uku maza biyu mace ɗaya da ya kashe baƙaƙen fata ne waters ya ce ba wata alama da ke nuna cewa maharin dan wata kungiya ne ko baya ga rike makami da ke rike da farin wato fentin alamar gwamnatin nazi ta kasar jamus a shekarar 1930 da 1940 haka kuma maharin ya furta a kalaman wariyar launin fata kamin soma harbin harbin ya zo ne rana ɗaya da dubban mutane suka tattaru a birnin washington dc domin bikin cika shekaru 60 da tunawa da gangamin 1963 na fafutukar neman yanci inda martin luther king ya gabatar da shahararren jawabin nan nasa mai takin na yi mafarki wato i have a dream To nan ba da jimawa Murtala zai sake dawo mana da karashin labaran duniyar, amma kafin nan za mu buɗe taskar rahotanninmu. Kama mutane 23 da tuhumar ayyukan zamba da yaudara ta amfani da hanyar sadarwa ta yanar gizo a arewacin Najeriya abu ne wanda ke nuna yadda wannan ɗabi'ar ke ci gaba da yaduwa a sassan ƙasar. Wannan na zuwa ne lokacin da hukumar da ke yaƙi da masu yi wa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa ta EFCC binciken mutane 23 da ta kama a Sokoto a kan wannan tuhumar. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto. Ranar Juma'ar da ta gabata ne hukumar da ke yaƙi da masu yi wa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa a Najeriya wato EFCC ta ce ta kama wasu mutane 23 da take tuhuma da aikata ayyukan zamba da yaudarar al'umma ta amfani da hanyar sadarwa ta yanar gizo a Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya. mutanen da aka kama da su ha kasance daga manyan kabilun najeriya wato hausa yoruba da kuma ibo an lura da cewa suna bushasha ne da kuɗi abin da ya sabawa hankali abin da ya sa hukumar ta yi musu daren mikiya kuma ta kama su kuma yanzu haka tana kan binciken su kafin ta gurfanar da su gaban kuliya idan ta same su da laifi na yi kokarin jin ta bakin hukumar ta haujan kakakinta kamilu ibrahim amma dai abin ya ci tura na tuntuɓi masana harkar sadarwa ta yanar gizo akan kome wannan ke nunawa sunana nasir cindo kuma ni malami ne da yake koyar da ilimin kwamfuta a makarantun sakandare da suke nan jihar sokoto kuma ni memba ne na kungiyar arewa computer library kasantuwar mahi yawancin waɗanda an ka kama 'yan matasa ne gaba ɗai so wannan yana alamta ma al'umma da kuma gwamnatoci da dukkanin wasu masu hannu ga shuni masu ikon gudanarwa a jiha ko a matakin ƙasa gaba ɗai shine ya kamata a ɗauki matakan da za a iya sake gina zukatan matasa akan abubuwan da suka kamata saboda ba komi ne matasan suke fama da shi ba in ba mutuwar zuciya ba mutuwar zuciya ita ce ta haifar da wannan tunani na banza masu sharhi akan lamarin yau da kullum kamar malam bashir a cida na jami'ar usmanu dan fodiyo da ke sokoto na ganin cewa wannan abu ne mai illa sosai in ka lura yanzu ayyukan wannan hukuma ta efcc ta matsa musu a inda suke a kudancin kasar nan to yanzu suna ganin cewa kamar arewa wani wuri ne wanda za su iya waton dawo a komai da kayan su domin su dinga su ko su ci su babu babbaka to wayannan al'amura suna da ban tsoro kwarai domin suna da ɗimbin matsaloli ga ita jihar da kuma al'ummar da suke ciki da kuma makoma matasanmu. Masanin sadarwar yanar gizo kuma babban sakatare na ma'aikatar da ke kula da fasaha sadarwa ta zamani a Sokoto Nasir Daniya ya ce laifukan da ake aikatawa ta amfani da yanar gizo suna da yawa kuma sukan zo ta sigogi daban-daban. A takaice ma ka yi amfani da social media ka je ka yi ma wani cin fuska ko zagi ko batanci da wasu kalamai waɗanda ba daidai ba ne karya ce shi kan shi yahu yahu ne so in fcc ta kama ka za ta kama ka ta yi yadda take kama yan yahu yahu so kasi ma cyber crime sai dai yana da bambanci a wasu abubuwa su crimes za a yi waɗanda tsakanin mutum da mutum ne ah, sannan a waɗanda kuma criminal ne Wannan dai ba shine karo na farko ba da aka kama masu irin wannan ɗabi'ar a Najeriya musamman a kudancin ƙasar. Abin da wasu jama'a ke gani yana da kyau mahukunta su ƙara tashi tsaye wajen maganin waɗannan matsalolin. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. A gaida Muhammad Nasir To nan gaba kaɗan a cikin shirin za ku je martanin ƙwararru kan ƙaddamar da wani sabon kundi da ƙungiyar wanzar da zaman lafiya tsakanin mabiya addinai a Najeriya ta yi. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Murtala ya dawo mana da ƙarashin labaran duniyar. A yau Lahadi Prime Minister India Narendra Modi ya yi kiran da a sanya kungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka ta AU a cikin kungiyar ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki ta G20 yayin da yake ishara da kasarsa a zaman maslaha ga sarkakiyar da ake fuskanta gabanin babban taron kungiyar a new delhi a wata mai zuwa kungiyar ta kasashe ashirin masu karfin tattalin arziki ta kunshi kasashe goma sha tara da tarayyar turai ta eu wanda ya bada kusan kashi 85 cikin 100 na kudaden shiga na duniya kuma ɗaya bisa uku na yawan mutanen duniya to amma ƙasar afirka ta kudu ce kaɗai take a cikin kungiyar daga nahiyar a cikin watan disamba shugaban amurka joe biden ya ce yana buƙatar ƙungiyar ta au ta shiga ƙungiyar ta g20 a zaman mamba ta dindindin yana mai cewa lamarin zai ɗauki tsawon lokaci amma kuma zai zo ukraine ta faɗa a yau lahadi cewa ta harbo wani makami wato wasu makamai masu linzami guda hudu cikin dare na rasha amma bata bayyana inda lamarin ya auku ba a halin da ake ciki kuma a al'adance farar hula da na soja da ma'aikatan jiragen sama na ukraine sukan yi bikin ranar asabar ta karshe a kowane wata agusta a matsayin hutun kwararru in ji shugaban kasar ukraine vladimir eh, zelensky a cikin jawabin sani yau da kullum a jiya asabar ya ce a wannan shekarar a ukraine za a sami sabon matakin zirga-zirgar jiragen sama na sojan ukraine domin jiragen yaƙi samfurin f-16 su bayyana a sararin samaniyar mu zelensky ya kuma tuna da matukan jirgi uku da suka mutu a sararin samaniya a yankin zitomir a ranar juma'a labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla yanzu kuma sai rahotonmu na biyu Kungiyar wanzar da zaman lafiya tsakanin mabiya addinai ta kaddamar da wani kundi mai shafuka ashirin wanda zai koyar da ka'idoji da'ar zamantakewa tsakanin mabiya manyan addinai guda biyu a Najeriya. To sai dai wani kwararre a fannin zamantakewa ɗan adam na ganin akwai abin dubawa a wannan yunkuri. Wakiliyar murya Amurka Madina Dauda ta haɗa mana wannan rahoton Ganin rashin fahimtar addini da ke faruwa a cikin al'umma har aka kai ga rasa rayukan wasu mutane guda biyu, ɗaya a jihar Sokoto da nan Abuja a watannin baya da kuma yadda rashin ƙaunar juna da rarrabuwar kawuna ke ci gaba da faruwa a ƙasar shi ne yasa ƙungiyar wanzar da zaman lafiya tsakanin addinai wato Interfaith Dialogue for Peace a Turanci ta ƙaddamar da wani kundi mai ɗauke da shafuka ashirin wanda zai kawo sauƙin fahimtar wasu ɓangarori na addinan da ke magana kan zaman lafiya da ƙaunar juna da yadda za a yi mu'amala ba tare da tashin hankali ba. Rabaran Joseph John Hayab jami'i ne a cikin wannan kungiyar ya yi karin haske kan abin da sa suka ɗauki wannan mataki wato ilimi wani abu ne da a kullum karatu mutane suke yi waɗannan abubuwa da muka sa a cikin wannan littafi suna nan a rubuce a littattafan masu tsarki to tunda mutum a kullum yana bida a tunashe shi sai mun koma mun zaburo su a cikin littattafan nan mun sa su a karamin kasida wanda zai zama da saukin karatu wanda bai zama mai da wahala ya je ya bude baibul yana duba wanda aya ta ce wani aya ne bata ce ba to gashi a nan in kuma yana so ya duba shin wannan abin da aya ta faɗa akwai shi alkur'ani ga ta a wurin to dalilin da mun yi wannan ne domin mu kara saukakawa waɗanda suke bida su kara sanin abin da ya kamata shi yasa mun ce wannan zai zama da amfani ga malamai wato fastoci ga kuma mabiya domin idan kana neman sanin menene zamantakewa a addinance to ka ganga shi a rubuce amma ga kwararre a fannin zamantakewan dan adam abubakar aliyu umar ya yi nazari cewa tun shekara nawa ake wa'azi tsakanin musulmai da Kirista kiristoci kuma ake zaune lafiya sai daga baya da harkan kwaɗayi ya shigo kwaɗayi shi ko ba abin da yake haifarwa illa gaskanci da wulakanci saboda haka wannan abu sun bullo makamunansu da shi ne kuma ba wani tasiri da wannan kundi zai yi a wani dalili dan mutum zai yi wa'azi ku ce wai ku ne za ku bashi wani kundi Ko a matsayin suwa da yawa malamai shi yasa ake ta samun matsaloli tsakanin musulmi da kirista. to sai dai ɗaya cikin jami'an wannan ƙungiya lantana abdullahi bako ta ƙarin haske akan batun irin tafiyan da muke mun gane cewa akwai rashin fahimta na cewa wa'annan addinan biyu suna koyar da mu abubuwa ɗaya ne kusan a kowane lokaci na yanayin zamantakewa na yanayin zaman lafiya na yanayin son juna na yanayin zumunci da sauransu to yawanci idan muka je rikicin da ake samu muna ganin kaman krista suna abin su ne daban ko musulmai suna nasu suna ganin kaman kowa addinin nan daban ne to amma kuma idan muka duba muna bauta ubangiji ɗaya ne kuma akwai tsare-tsaren addini addinan da ya haɗa kawunan mu da muke ganin an yi watsi da su to shirin da muka yi shine ya ɗauki lokaci wurin shekara uku muna yi to Allah ya kawo mu yau da zamu kaddamar da wannan kundin ka'idojin zamantakewa musamman a tsakanin addinai biyu da suke nigeria musulunci da Krista to muna ga kamar zai taimaka mana na ganin haɗin kai musamman ga yanda rikici a nigeria ya fara ɗaukan fuskan addini muna ga kamar idan aka haɗa addinan nan biyu suka yi koyi da abin da musulunci ya ce ko a abin da krista ya ce muna kamar za a samu tafiya mai kyau da zaman lafiya da zai dore da kuma ci gaban najeriya baki daya shi ma mataimakin shugaba a wannan kungiya ta wanzar da zaman lafiya tsakanin addinai dr yakubu yusuf arigasiyu ya yi karin bayani kan wannan kundi da yadda zai amfani al'umma kawunan da suka rarrabu shi ne muke so mu fito da wani abu irin wannan littafi din yanzu waɗanda za a raba mutane su karanta su gane cewar allah da ya ga dama shi ya halicci kafiri ya halicci musulmi ya halicci kirista ya jajirce kowa da komai so da ya so da ya yi kowa musulmi a najeriya da ya so da ya kyale kowa ya zama kirista ko zama tuma wani abin ma daban to tun da dai allah ɗin cikin rahamarsa ya yi wannan a najeriya to sai zama to kuma in muna son ci gaban najeriya to dole kuma mu yi tunani hanya wadda za mu zauna lafiya akwai hanyar za mu zauna lafiya ta hanyar da addinan mu suka karantar da mu wannan ya sanya abubuwan da suke faruwa da suka faru a baya da suke faruwa a yanzu da ma wanda muke zama za su faru nan gaba idan ba ilimin ilmantarwa da karantarwa da faɗakarwa zai faru ne muke so ma tuka hanci yanzu manazarta na cewa wannan kundi ya zo a daidai kan gaba domin an samu yanayi na rigingimu da ke da alaka da cin mutunci ko furta kalamai na kyama a bangaren mabiya addinan biyu a baya da ya kawo zub da jini a wasu sasa na ƙasar. madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya a gaida madina dauda da wannan rahoton yanzu agogo a nan washington dc na cewa karfe goma sha ɗaya na safe da minti goma sha shida yanzu kuma ga shirinmu na gaba. sauraro Assalamu alaikum tare da fatan ana cikin ƙoshin lafiya. Halima Abdullahi ce ke muku lale marhaban cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke taɓo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo. madalla a cikin shirin na wannan lokaci za mu duba yadda waɗanda suka yi fice a kafofin da zumunta ke mu'amalar su da mutane da ke musu kalaman cin mutunci da kage ba ta da sun shiga wani mummunan yanayi da ka iya taba musu kwakwalwa ba kuma su ci gaba da yin rayuwarsu na yau da kullum a yayin da yin amfani da yanar gizo ke zama wata hanya na aikata linka daban-daban za mu tattauna da mai baiwa tsohon shugaban najeriya muhammadu buhari shawara akan kafafen yaɗa labarai na zamani bashar ahmad inda muka fara masu tambaya magana akan yadda yake ci gaba da yin mu'amala da mutane a kafofin sada zumunta duk da cewa ana mishi zagin cin mutunci wanda ke cikin nau'ukan cyberbullying a turanci. So na farko abin da ya fara bani wannan kwarin gwiwa shine ka fahimci ma menene aikin. In ka fahimci menene aikin ka shine zai baka wannan kwarin gwiwa? So a lokacin da na shigo zan iya cewa ni sabo ne a siyasa a shekarar biyar irin wannan abubuwan kusan biyu ne a wurina amma da aka zo aka ban wannan mukamin na fara a da gaskiya ko fita bana iya in aka yi wani hayaniya misali wani abu ya faru a ƙasa na saka na ga irin yadda mutane suke zage-zage zaka ga ko iya fita ma bana iya yi domin zan yi tunanin cewa kamar na fita ya gata ma in za a yi ma na ba na ba zai iso su ba amma daga baya a hankali a hankali na zo na fahimci cewa su ko wannan abin da yake faruwa saboda kujerun da nake kai ne ba wai saboda dalili na bane domin abun sai ka ga a social media an kasa kowa yana jan ka kamar zai cinye ka so amma in ka fita kuma ka je ka zauna da mutanen a waje sai kuma abun ba haka yake ba so daga lokacin ne na gane cewa a ashe ba kai din ake ba ofis din ka ake so sai na gane shi kuma ofis din ai ba ni bane ba shi shugaban kasa ne wanda yake so ya ja shugaban kasa ko ya shugaban kasa wani abu wataƙila shi yana ganin ya zagen kamar ya zagi shugaban kasa ne to ni kuma da nake aiki da shi ai kamata ya daman na ɗauke ma zagin da za a yi masa ga wannan ya bani wannan kwarin kun zaki ga ko me aka yi mun zan tuna cewa na farko in ni ya ganni a fili fili ba lalle iya mun ba na biyu kuma zan tuna cewa fa shugaban kasa nake kare wannan dizagi to wannan ya saka ko me ya faru sai ki gana kau da kaina wani lokacin na rubuta abun ma na san me zafi ne ba ma zan koma ba dan na san tabbas abun da mutane za su faɗa ba abu ne mai kyau ba shin akwai wani kwas da ka ɗauka domin ka iya sanin yadda za ka iya mayar da martani akan shafukan ka na sada zumunta so ban je na ɗauki wani kwas wai irin yadda zan ke responding da mutane kai tsaye ce na je na zauna a aji an koya mun ba amma mu'amalar ta da kullum mata ko karantar da ni cewa ga irin abin da wannan in ka zo wace kila mutum ya zo da zafi kamar wuta ya tashi a jikinsa in kai kuma ka zo da ruwan sanyi so kana zuba masa ko wutar ce ta tashi kai kuma ka zo da ruwa mutuwa za ta yi so wannan abin shi na fahimta shi na kula da shi kuma shi na tsaya a kansa kuma shi ya min amfani daga farko an fara wa tsohon shugaban kasa aiki zuwa yanzu waɗanne irin kalubale ka fuskanta kalubale kan akwai su don misali da rayuwa kai kaɗai kake yin ta amma yanzu rayuwarka ka ce tun da kai aiki da shugaban kasa kusan idan mutane sama da miliyan 100 na kanka so ba irin kalubalen da ya fi wannan a bangaren aiki ba irin kalubalen da na sha fama da shi irin yada labarai kan karya ko lokacin za ga ana zaune wani ya yada labari na karya ya ci da shugaban kasa yi kaza wanda dole sai ka fito ka zo ka yi kokari ka fahimtar da mutane kuma shi dama kowa ya sani labari na karya ya fi yaduwa sama da labarin gaskiya to tun bayan kuka sauka daga kan mulki an samu rango waɗanda suke turo maka irin martani a shafukan ka na cin mutunci zan iya cewa an samu raguwa amma shi din ma ni ne kokari zan ce na rage su ko shi wannan sabon shugaban kasan za a tsaga har yanzu wani na zuwa shafi na yanzu ne da zan buɗe zaki ga wani abin ana so a aika shi shugaban kasa tinubu amma zaki ga an hada da sunana a ciki to shin akwai wani lokaci a yayin aikinka da ka ji kaman zaka aji aiki saboda irin kalubalen da ka fuskanta gaskiya ban taba jin haka ba dalili ko shine shi wanda nake wa aikin shi tsohon shugaban kasa muhammadu buhari na san yana yabawa da irin abin da nake yi akwai wani lokaci da zan bada wani misali a lokacin yana london ba shi da lafiya sai na zo nake magana cewa ana so a bunkasa naira to dole dole sai mun daina kashe dala sai a muna kokari muna sayan abubuwan mu na gida so wannan magana da na faɗa na ce sai ana daina zuwa kasashen waje an kai 'ya'yan mu karatu kasashen waje domin bunkasa makarantu mu sai mun daina zuwa asibiti domin neman magani kasashen waje so na faɗi magana ne kai tsaye so ashe mutane kawai sun yi linkin din maganan nawa da cewa ai ga shugaban kasa can yana waje yana kashe kudin gwamnati amma na zo ina wannan kai tsaye ma sai aka ce ai na zage shi so ya dade baya nan abin ya damu kwarai da gaske domin ina tunanin cewa eh ko ni ne ne kake aiki a kashi na ba da lafiya ina waje kuma ka zo kai wannan magana time din ma mutane suna ganin kamar ba zai dawo ba so sai ji tsoron kashi ma ya tunanin cewa na fara wannan tunanin ne na shiga cikin wanda suke masa ataki ma cikin ikon Allah bayan mun yi waya dama lokacin ana dan waya da shi a duba shi sai yake ban labarin abun ma ya ma ji kuma yace abin da na faɗa gaskiya ne kuma in ci gaba da duk abin da na san zan yi ne promoting Najeriya a ci gaba da yi kar ma na damu to irin wannan ya saka ko da na ji zafin abu sosai ina zuwa ina ganin sa wani lokacin ma shi zai ce a yi hakuri so wannan ya sa gaskiya ko sau ɗaya ban taɓa ji ko wani nadama ko kuma na ji cewa kamar na hakura ban taɓa ji ba kuma yanzu zan ci gaba da tafiya duk kare masa mutuncin shi har ƙarshen rayuwa insha Allah da ƙarshe ka yi mu'amala da kafofin kafofin sada zumunta sosai kaga irin kalubalen da ke ciki idan zaka sauya abu daya me zaka sauya to abin da zan sauya shine mu'amalar mutane domin wannan social media din wani yana da mutane sama da dubu ɗari da suke bin sa dubu ɗari ko ba karamin mutane bane in dai har zaka iya rubutun da mutum dubu ɗari za su gani domin daga gun mutum dubu ɗarin nan miliyan za su ji labari so in ka zo kai mai ƙarya kai ma kasafi to za su damu iyalansa su damu kuma a ce in mutum ya yi ma ƙarya akwai wani tsauran hukunci da za a ɗauka kamar yadda yadda in mutum ya sata za a kai shi kotu a yanke mara hukunci to shi ma mutum ya zo ya ma kasafi a social media a ce akwai wani hukunci da za a iya ɗauka. Najeriya bai ta kafa dokar dakile aikata laifuka ta intanet ne a shekarar 2015 wanda aka yi ta cicin kuce a kai a bisa cewa dokar ta saba wa 'yancin faɗin albarkacin baki to masu sauraro gabaki ɗaya kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka ni Halima Abdullahi ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin koshin lafiya bin kenan. A gaida Halima Abdur'ub yanzu kuma ga kaɗan daga cikin rayun da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Husaini Ali Mai Gishiri Rijau da ke salam sashin Hausa. ko shakka babu shawarar da masana suka baiwa gwamnatin tarayya akan ci gaba da baiwa talakawa tallafi na dindindin hakan ya yi daidai ganin irin mawuyacin hali da talaka ya shiga sakamakon janye tallafin man fetur don haka ina kira ga gwamnatin najeriya da ta ci gaba da sayo abinci da sauran kayan masarufi domin sayarwa talakawa akan farashi mai sauki a ƙarshe ina roƙon allah ya cusa tausayi a zukatan shugabannin mu amin Sako na gaba ya fito ne daga Sanusi Maɗatai da Magaram da Isuhu Makeri Maɗatai da Ilyasu Yakuba Digawa da Yakuba Mai Aski Badaraka da Haddabi Mai Kwamfuta Mai Yama suka ce salam BOA baiwa takwarorinsu sojojin Mali da Burkina Faso damar shiga Nijar da zummar kakkaɓe 'yan ta'addar da suke shawagi a tsakanin ƙasashen da gwamnatin sojan Nijar ta hakan yayi daidai. Muna fatan wannan mataki da zama sular shafe babin 'yan ta'adda a waɗannan ƙasashen da ƙarshe muna addu'ar Allah ya kawo mana da wamamman zaman lafiya a Afirka da ma faɗin duniya baki ɗaya. albarkacin ranar hausa ta duniya da aka gudanar muna kira ga mahukunta da su tashi tsaye wajen kawar da manya da ƙananan ƙalubale da harshen ke fuskanta don ganin ya ci gaba da bunƙasa a cikin duniya ba tare da wani tangarɗa ba sako daga sani mai lange-lange yalwa ya wuri Sako daga Yusuf Muhammad Gagarawa, karamar hukumar Gagarawa jihar Jigawa, Najeriya, da ce salam da fatan ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka suna lafiya amin. Na taya yan uwa na al'ummar jihar Jigawa, murna cika shekaru talatin da biyu da samun jihar Jigawa. Allah ka ƙara ɗaukaka jihar Jigawa da al'ummar cikinta da al'ummar Najeriya baki ɗaya amin. Sai sako daga Isuhu Dila Faki ya ce salam murya Amurka a daidai wannan lokaci da Allah ne kaɗai ya san talakawan da ke kwana da yunwa a ƙasa ta Najeriya da ke kira ga mawadata da su taimaka wa talakawa mabukata da tallafin abinci domin rage raɗaɗin wannan kunci na rayuwa da ake fama da shi. Kowa ya taimaki wani to shi ma zai ga buɗin harkokinsa na nema. Allah ya sa wannan kira ya je kunnuwan waɗanda ya dace amin. To madalla yanzu kuma ga labaran duniya a takaice. To Hafiz a takaice wato gwamnatin juyin mulkin soji ta kasar jamhuriyar Nijar ta soma tattaunawa da 'yan kasar a matakin jihohi a zaman wani yunkuri na kara janyo ra'ayoyin 'yan kasar a kusa da ita. wato gwamnonin jihohi ne suke gudanar da waɗannan tarukan tare da ƙungiyoyi da na fararen hula kama daga 'yan kasuwa da manoma da ɗalibai da ma'aikata da ma dukkan rukunoni na al'umma da manufar ɗinki ɓarkar bambancin ra'ayoyin da suka taso a tsakanin 'yan ƙasar kan wannan juyin mulkin. shugaban 'yan sandan jacksonville na amurka ya ce dan bindigar nan farar fata da ya kashe mutane uku a kantin sayar da kayayyaki na dollar general da ke florida a jiya asabar yana da ra'ayin wariyar launin fata kuma da tsanar baƙaƙen fata shugaban 'yan sandan tk waters ya ce daga bisani dan bindigar ya harbe kansa kuma dukkanin mutanen uku maza biyu da mace ɗaya da ya kashe baƙaƙen fata ne waters ya ce ba wata alama da ke nuna cewa maharbin dan wata ƙungiya ne Prime Minister India Narendra Modi ya yi kiran da a sanya kungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka ta AU a cikin kungiyar kasashe masu karfin tattalin arziki ta G20 yayin da yake ishara da kasarsa sa zaman maslaha ga sarkakiyar da ake fuskanta gabanin babban taron kungiyar ta G20 a New Delhi a wata mai zuwa. Kungiyar ta kasashe 20 masu karfin tattalin arziki ta kumshi kasashe goma sha tara da tarayyar turai ta EU wanda ya bada kusan kashi 85 cikin 100 na kudaden shiga na duniya kuma ɗaya bisa uku na yawan mutanen duniya to amma kasar afirka ta kudu ce kadai take cikin kungiyar daga nahiyar afirka ukraine ta faɗa a yau lahadi cewa ta karɓo wato ta harbo makamai masu linzami na rasha guda hudu a cikin dare to amma bata bayyana inda lamarin ya auku ba a halin da ake ciki kuma a al'adance farar hula da na soji da ma'aikatan jiragen sama na ukraine suna yin bikin ranar asabar ta ƙarshe a watan agusta a matsayin hutun ƙwararru in ji shugaban ƙasar ta ukraine volodymyr zelensky a cikin jawabin sa na yau da kullum a jiya asabar ya ce wannan shekara a ukraine za a sami sabon matakin zirga-zirgar jiragen sama na sojan ukraine domin jiragen yaƙi samfurin f-16 su sami bayyana a sararin samaniyar ƙasar zelensky ya kuma tuna da matukan jirgi uku da suka mutu a sararin samaniya a yankin zitomir a ranar juma'a to masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima da daddare za mu sake dawa da wani sabon shirin idan allah ya yarda. yanzu kan a madadin Murtala Faruku na da ya karanto labarai sai kuma Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da bada umarni da ma injiniyar ta yanzu Helen daga nan birnin Washington DC Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama. Salamu alaikum.